da warhaka yau Lahadi kuna sauraren shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa Hamadu ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Yawa barka aisa. Yau mu muka mu abokan matasa a cikin wannan shirin namu. Za a ci gaba da rihe iyaka har rana 31 ga watan January na shekara mai zuwa shi dai wannan al'amari ya saya kanana 'yan kasuwa cikin wani hali. Sannan a takaitaccen jawabinmu na musamman za mu kawo rahoto akan wani matashi mai zane-zane kamar kullum za mu kare wa'annan labarun na matasa matasa da labarin wasanni. A zandar karatu yana nan ga tahiya yanda ya kamata wata biyu da koma karatu ba kamar shekarar bara ba. Eh haka ne Aisa amma abin da ya kamata a sani shine waccan shekarar karatu ta 2018-2019 fiye da dalibi 20,000 ne aka kora saboda cikakken rashin yin aiki. Domin karin bayani sai a saurari wannan rahoto. A zandar karatu na gudana ba tare da wata matsala ba tun lokacin da aka yi shiga makaranta na shekarar karatu ta 2019-2020 kamar yadda Musa Hassan shugaban makarantar Benam Zandar ke shaidawa. Soma karatun wannan shekara da yarda Allah ba mu samu tsaiko ba. Muna fatan wannan shekara ɗalibai za su daina abubuwan da ba su da amfani. ma suna nuna farin cikin su a game da wannan kwanciyar hankali da ke ba su damar ci gaba da karatunsu. Yanzu da mun ka fara yana wakana yadda muke so gurin mu wanga shekara shine uwayen mu sai alfahari da mu kamar yadda mu ma muke alfahari da kanmu Mun fara karatu ba mu samu wani tsaiko ba. Muna fatan a kare karatu shekara a cikin yanayi mai kyau. Ba ko da rana ɗaya ta rashin karatu, haka ne lamarin ke tafiya a halin yanzu a wannan sabuwar shekarar karatu. Sai dai wannan yanayin bai gamsar da dukkan iyayen 'yan makaranta ba kamar Mustapha bil. Da magaran lakwal ta shawuya wannan ambushin da ake ta yi to bana dai ya kamata a ce an samu bakin zaranta. Yanayin da ake fuskanta a yanzu na nuna alamun shekara za ta yi kyau amma kuma nuna murna tun yanzu tamkar ga malam masallaci ne sai dai a wani mataki na ganin an samu kyakkyawar shekarar karatu hukumomi sun haramta a rubuta sunayen ɗalibai masu gurɓata al'amura a cikin dukkan makarantu masu zaman kansu kamar yadda muka faɗi a can baya za a ci gaba da rufe iyakokin ƙasar najeriya har zuwa ranar ɗaya ga watan januwari na shekara mai zuwa haka hukumomin najeriya suka sanar da to ya ne matasa na birnin maradi suke ayyuka biyu haka wannan al'amarin da ya kawo cikas a harkokinsu na yau da kullum domin ƙarin bayani sai a saurari rahoton da Muhammad Mamma ya aiko mu. Yanayin kasuwanci a garin Maradi ya girgiza a yayin da sanarwar liƙe iyakar Najeriya ta isa a gurin 'yan kasuwar garin. Amma ta cewar Malam Bubakar Mai Musa Bukar Shugaban shawarar matasa duk rintsi duk wuya ba za a rasa mafita ba. Ina iya cewa muna cikin wani mawayacin hali kusan kashi 80 cikin ɗari na kayan da muke amfani da su ana fitowa ne da su daga Najeriya. Amma Najeriya kayan su ba su da tsada sannan kuma suna da sauƙi wajen shigowa da su. Kamar farar takarda da alƙaluman rubutu da duka kayan da muke amfani da su. Har ma kayan karatun boko suna zuwa ne daga Najeriya. Najeriya bai daɗe ba a Yamai an rasa kayan gaba ɗaya suka tsaya sai da aka koma ta Najeriya duka da yake kayan su ba su inganci. Daga nashi bangaren Malam Mamman Rabiu duk da har yanzu yana zuwa ƙasar Najeriya a kowane sati yana sanya ran nan gaba zai tsaida. A ganinsa saye da sayarwa a garin Maraɗi ya fi zuwa Najeriyan riba. Riba ba irin tada ba kuma wani abin wallahi irin nan masu sayar na yi ta shika tamanin wallahi da na sai kayan nan nan marar na ce inda masu manyan 'yan kasuwa na sau wallahi na samun riba fara fara ga najeriya ma da nake zuwa kuma zai na yanke shawara ma inda ya kayayyaki da na sai sai na bincika nan majan manyan 'yan kasuwa mu in na ga in saro jin su na in in ba mutane kayan ya yi dama dama to yana ya sayi nan faru ga najeriya in kuma na ga najeriya na ya samu to sai in je in sau mu dai riba ce muke ma. A jihar Maradi duk da har yanzu zuwa Najeriya ya rage kamari gurin matasa wa'insu daga cikinsu har yanzu suna sa ran a samu sauyi a nan gaba. Yanzu kuma sai mu nufi ifa inda aka sa doka ta ɓaci wanda ya sa al'amuran matasa suka yi ja da baya. Eh haka ne Aisa su dai matasa na jihar Difa sun shiga wani hali na kakazani sai a saurari wasu daga su. Wanga matsalolin da muke wata gaskiya dare muna so so mu huta mu tai wani sibar kafe mu dan aiki muna so mu ɗan huta bai yiwa da ka huta bulldozer ta yi shikenan ka shiga ka kwanta da sa ka tashi wutar kenan baka da lokaci isasshe mu muna son gaskiya gouvernement a samu mu zaman lahiya cikin kasar mu alifa dai yanzu muna fuskantar matsalar tsaro wanda yana damu mu sosai yana shafan kuma yanayin rayuwar mu na yanzu amma ni a matsayina na matashiya idan kan in zamna haka nan na samu na je in yi istashi Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton na ranar Lahadi inda za mu kawo muku wani matashi wanda yake zane-zane a nan ƙasar Nijar sunan shi a Gaisa Ahmed shekarun shi 23. Domin ƙarin bayani sai mu saurare shi tare da Salamatu Kadiri. Fararen takardu ta tare a gaban shi, alƙalamin zane a hannunsa. Gisa na zana hoton Firayim minister Nijar Birji Rafini, wanda aka fi sani da sunan Dan Abalak, matashin Dan Nijar Ahmed Agisa ya soma sana'arsa a yayin yarintarsa a garin sana'ai Huwatawa. Ya zo ya mai a shekarar 2015 inda yake samun ci gaba duk da matsalolin da yake cin karo da su. Ina ƙaunar sha'anin zane-zane ne tun ina yaro. ya yi shekara ɗaya da na yi zanen hoton wana da na yaɗa shi bisa kafar sadarwa ta facebook da whatsapp na samu goyon bayan jama'a da suka karfafa min gwiwa wannan ne ya sanya na tsunduma a cikin abin fatima na begen hazakar dan uwanta ya cancanci a tallafa masa kuma yana iya zama abin koyi ga sauran matasa na nijar a gaskiya zanen da ahmed risa yake yi suna da kyawu sosai ya dace a yaɗa su kuma a karfafa mishi gwiwa sosai. Eh hakika abin koyi ne. Bayan aikinsa na zane, Ahmed Agisa ma'aikacin kiwon lafiya ne. Ni jami'in kiwon lafiya ne. Bai dade ba da na samu diploma na. Aikina shine kula da marar lafiya, amma zane-zane ina kaunarsa ne kawai a cikin rayuwa na. Ya sha alwashin yin nisa cikin ayyukan sa na zane domin kawo nasa gudunmawa wajen ci gaban fannin kirkire-kirkire na Nijar. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin labarun motsa jiki. labarun dai na wasannin motsa jiki za mu farawa da zancen kwallon kafa inda tawagogi goma sha shida na kasashen afirka wanda za su shiga wasannin cin kubu da confederation na shekara 2019-2020 an san su cikin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa jam'uriyar niger wanda za shiga wa'annan wasannin a wasu club club su ne muhammad sise wanda yake wata kungiyar kwallon kafa da ake ce ma nwadibu a can mauritania sannan muhammad wankwai wanda yake horera ase ta gine sannan a akwai 'yan wasa biyu na jam'uriyar Nijar wanda suke wata kungiyar kwallon kafa da ake ce ma Joliba FC ta Mali. Duk da wayannan 'yan wasan su ne Bubakar Talatu da Abdulaziz Hurba. Nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka taron da ka kama muna muka gabatar da wannan shirin namu sai sati na gaba idan Allah ya kai mu.